Jama'a barkamu da warhaka, barka mu da sake saduwa da ku a wata sabuwar shirin namu na Peace for Arewa, shirin da ke dubi game da hanyoyi da za a iya bi don samar da zaman lafiya a arewacin Najeriya. A wannan makon dai, mun yi tattaki ne zuwa wani gidan taro inda aka yi wa waɗansu 'yan jaridu bita a kan yadda za su ba da rahoto a kan cin zarafin jinsi. Mun yi hira da shugaban 'yan jaridu na jihar Gombe, Sa'idu Baffa Malala, da kuma ɗaya daga cikin 'yan jaridu da suka halarci wannan bitar. Sai ku biyo mu don jin yadda cikakken shirin ta ƙaya, wanda ni ma na shirya na kuma gabatar. to mun gode da muka same ka a wannan mako a wannan shirin namu na peace for arewa kamar yadda dai aka gama yanzu nan eh, ita horo da aka ba wa 'yan jarida akan eh, ba da rahoto akan cin zarafin jinsi to wanne irin horo aka ba ma na 'yan jarida kuma kana ga ta wanne wuri za su iya amfana da wannan horo to alhamdulillah wannan horo da aka bama 'yan jaridu wanda aka zakulo daga kafofin watsa labarai daban-daban a wannan jiha ta mutu gombe horo ne wanda ya kama nuna ma 'yan jaridu yadda ya kamata su gudanar da ayyukansu tare da kuma kare muradun jinsi saboda tabbatar da cewa duk yayin da ake aika rahotanni an tabbatar da cewa an kare muradun jinsi ba a ci zarafin musamman mata ba don akasari a rahotanni da ake gani a baya za ga ana cin zarafi musamman na 'ya'ya mata amma wannan taro da aka yi ya nuna muhimmanci kuma 'yan jaridu sun gamsu sun fahimci ire-iren hanyoyin da ya kamata su bi wajen tabbatar da cewa yayin da suke gudanar da ayyukansu sun tabbatar da cewa sun kare jinsin maza da mata yayin da suke aikata wato suke aika rahotannin su a kafofin watsa labarai daban-daban a faɗin wannan ƙasa saboda haka wannan eh, taro na kwana biyu taro ne wanda ya zo kan gaba kuma ko shaka babu eh, kamar da aka zakulo 'yan jaridu daga kafofin watsa labarai daban-daban za mu himmatu wajen tabbatar da cewa wannan taro bita abubuwan da muka koya a wannan wuri an tabbatar da cewa an aiwatar da su a dukkanin inda eh, wayannan 'yan jaridu suka fito daga kawo watsa labaransu. To a ganin ka wannan a bayan wannan horo yaya za a yi 'yan jaridu su ci gaba da ba da wannan rahotanni saboda a yawancin lokuta za ka samu idan an ba da horo ko kuma aka yi bita haka aka samu kowa ya tafi gida sai a manta da abin da aka koyar ya za a yi a samu a san cewa an bi baya saboda tabbatar da cewa 'yan jaridu sun ci gaba da ba da wannan rahotanni akan eh, cin zarafin jinsi da ake samu a tsakanin al'umma. to ko shakka babu mu kamar yadda muka halarci wannan taro a kungiyance muna sa ran cewa za mu zaga kafofin watsa labarai saboda baya ga wayanda suka zo suka halarci wannan taro muna sa ran cewa mu a kungiyance a kungiyar yan jaridu na kasa rashin jihar gombe mu ma za mu yi kwaikwayo da ga wannan kungiya da ta zo ta gudanar da wannan taro a wannan jiha ta mutu gombe wajen tabbatar da an kara wayar da kan jama'a musamman ganin cewa an tattauna akan batun wayansu rahotannin da ba sa samun eh, wucewa a wasu kafofin watsa labaru saboda eh, editoci wato masu tantance labaran nan saboda ka za mu yi kokarin mu ga cewa mun bi hanyoyin da ya kamata wajen tabbatar da cewa mun kara ilmantar da editoci da suke wannan kafofin watsa labarai saboda yayin da aka kawo rahotanni wanda suka shafi cin zarafin wato jinsi to kusa ka babu editocin su ma sun taimaka wajen tabbatar da cewa an yayata wannan eh, labaru kuma muna kira ga 'yan jaridu da suka zo na taro su tabbatar da cewa ba wai taro ne wanda aka zo aka yi kwana biyu aka ce aka sha aka saurari kasidu kawai shi kenan sai a yada abin da aka koya a wannan wuri bane abu ne wanda ya kamata cewa a ci gaba da yin sa a kafofin watsa labarai daban-daban gidajen rediyo talabijin da jaridu da muke da shi a wannan jihar ta mutu to a matsayinki na 'yar jarida ɗaya daga cikin wayanda suka samu wannan horo a wanne abu kika fi koyo kuma ya wannan horo zai taimaka miki wajen rubuta rahotanninki sunana fatiya awal abu hakikanin gaskiya wannan taro zai taimaka min musamman ni ya zama kaman abin da ake cewa bude idanuna a yadda zan dinga daukar rahoto na da duk yanda zan yi in an bullo ta nan bai yi ba sai in juya ta can wajen kara kaimi akan cin zarafin mata da ƙananan yara to yanzu a yawancin lokuta za ki samu an yi ba da irin wannan horo sai ki samu an wase kawai sauran rahotannin ba za a ji ba ko kuma sauran za ki samu an yi na lokaci kaɗan sai a manta su ya za ki samu ki sustain wannan horo da aka baki to ni abin da zan yi shine da farko zan fara dukkanin abin da na koya a nan zan je in gwada su shine ɗaukan labaran kenan idan na yi zan ci gaba da bi saboda bi din shi zai taimaka wajen kawo ba zan ce zai kawo zai karya karshen shi gaba ɗaya ba amma zai rage shi wajen afkuwar haka da wayarwa da mutane kan akan idan abu ya faru ya kamata su kai ƙara ko kuma ya kamata su gaya wani. Rashin tarbiyya ke sa ta rayuwa 'yan uwana. Rashin tarbiyya ke sanya dakulewar rayuwa a asanina. Rashin tarbiyya ke sanya makawar tunani 'yan uwana. Mu hau gaskiya tarbiyyar mu mu zauna lafiya. To jama'a a ƙarshen shirin namu na wannan makon kenan. sai ku biyo mu a mako mai zuwa don jin wata sabuwar shirin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, ni da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.